Saƙon batan alkhairi, godiya da kuma kira na musamman zuwa ga ɗan gwagwarmayan nan masanin siyasar Afirka da ma duniya baki ɗaya elhad Bubakar Musa Garba da ke ƙasar Amurka kan yadda yake wayar da kan al'umma da kuma faɗakar da kan al'umma kan halin da Afirka ta tsinci kanta a hannun azzaluman Turawa wanda dai a yanzu haka ɗan gwagwarmayan nan Elhaj Bubakar Musa Garba yana ɗaya daga cikin masu jihadi don ganin cewar ƙasashen Afirka sun zauna da ƙafarsu sun samu 'yancin kai ba wai 'yanci na baki ba na faɗi. A'a 'yanci a aikace, a don haka ne dai wani daga cikin al'umma masoya suka tura masa muhimmin saƙo kamar yadda za ku ji a yanzu haka. sai dai muna fatan idan wannan shine karkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka za ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe, mun gode a yi sauraro lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan uwa da ke wannan tasha ta ta mai albarka mai suna hausar mu tv ina maka fatan alkhairi ina fatan Allah ya taimake ka ɗazin mun yi mun fara bayani ne da kai akan ina son ka bani dama ina son ɗan yi wasu jawabai wanda nake fatan ka isar ma shi malam eh, alhaji abubakar eh, malaminmu eh, kuma jagoran wannan tasha ta hausar mu tv da farko dai ina ma shi eh, alhaji abubakar fatan alkhairi ina mai fatan allah ya taimake shi allah ya saka mai da alkhairi akan abubuwan da yake na wayar da kan jama'a da kuma faɗakar da su mutanen afirka gaba ɗaya baƙaƙen fata yana kansu akan su tashi su farka zama zamana cewa sun tsaya matsaurin ki ɗaya ta babu shakka muna godiya muna murna muna jin daɗi kuma muna buƙatar muna ƙishirwar muna jin muna son mu dinka jin bayanin duk da ko da yaushe muna son mu dinka jin wallahi tallahi ba ma gajiya da sauraron don wallahi tallahi akwai abubuwan shi ma da wanda ke yayi cin can baya wallahi na saurare su amma saboda daɗin da na ji wallahi wani lokaci a laptop ma sai kaga na san su ni kadai cikin jama'a masu in kunna muna saurare wani lokaci ma sai na ga mutane sun taru sai in kunna abu. ina kunnawa sai kaga mutane sun tsaya sun nutsu na ta sauraron abun da bayanan da dokta yake isarwa wanda wasu mu ya wasu 'yan najeriya ne nan mu da muke nijar 'yan nijar ne muna nan dai najeriya muna zama cikin najeriya to hatta 'yan najeriya in muka kunna wannan bayani suna ji suna jin daɗi suna kwaɗayin wannan bayanin da ake yi ina ma dai a ce ko da yaushe mu dinga jin shi fiye da haka ma to muna fatan allah ya taimaki malam alhaji abubakar da ke amerika muna mai fatan alkhairi allah kuma ya jikan magabata iyaye da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ya gafarta musu ya yafi musu kurakuran su kuma ya sa aljanna ce mako musu mu kuma da muka rage idan ta mu tazo Allah ya muni kyakkyawan ƙarshe eh sakon da nake so na isar zuwa ga shi malam Alhaji Abubakar Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya taimake shi Allah ya kare gaban shi da bayan shi sakon da nake so na isar shine dangane da wayar da kanmu da yake yi a cikin group social media muna ta jin bayanan shi masu tsada wanda irin waɗannan bayanan wallahi in a wasu ne in a wasu masu son duniya ne wallahi kuɗi ne za a rinka biya ana sauran wannan bayana saboda bayanai ne masu matukar muhimmanci wanda duk wanda ya saurare su na farko sai ya ji daɗi kuma sai ya ji abinda saboda abun da shi malam yake yi tattaunawa a kai abubuwa ne wanda yake ciwon mu ne na yin afirka abubuwa ne wanda yake na damun mu abubuwa ne waɗanda suke suna so samu na rai amma sai dai ba mu samu waɗanda za su warkar da mu bisa waɗannan abubuwa ba ba mu samu waɗanda za su wayar mana da kai akan waɗannan abubuwan ba na sharrin turawan yamma makirce-makircensu hanyoyin da suke bi suna yin duk wannan makircin da suke yi muna godiya ta yadda malam alhaji abubakar yake fitowa yana tona mana su yana kuma wayar da kan mutane bisa ga yadda su kamata su bi ga hanyar da ya kamata su bi tunda su malam alhaji abubakar sun riga sun san makirancin su alhamdulillahi to muna fatan muna godiya muna dada godiya allah ya kaɗai ne isan ladan da zai baka na wannan alkhairi da kake gudanarwa Allah ya baka aljanna mafificiya abu na gaba shine da farko da yasa na yunkuri in ji cewa sako na ya isa wajen ka dokta shine muna so muna bukata da kai da kuke yi muna a social media ku ci gaba da yi muna so muna jin daɗi muna bibiya muna shirwar jin bayanin ku wallahi ni har ko da yaushe bibiyan tashar hausa mu tv nake in ga dai an sake bayanin dokta an sake bayanin mana to alhamdulillah muna jin daɗi <clears throat> kuma muna son bayanin muna son a ci gaba da kar a saurari wasu masu cece ce, kar a saurare su game yadda kuke kokari Allah ya taimake ku to abinda nake so dama shine muke fata kuma muke son wannan sakon wannan bayanin da zan yi Allah ya sa albarka kuma Allah ya saka albarka a cikin wannan bayanin da zan yi shine ta yadda malam ƙwararre ne masani ne akan abin da shafi siyasar duniya da ta afirka shine ina zaune nake nazari na ceto shin me zai hana dokta ya ware lokacin shi daga cikin lokutan da ubangiji ya bashi idan ya samu dama idan ya samu time idan ya samu natsuwar da zai yi rubutu muna buƙatar malam ya rubuta mana littafi na musamman game min littafi akan abin da ya shafi tarihin turawan mulkin mallaka da zuwansu afirka da kafin zuwansu ma da ta inda suka fara shigowa da yadda suka shigo mu da yadda suka isko mu da duk abin da ya shafi ɗabi'unmu na lokacin da ta yadda suka shigo suka same su suka yi mulke mu da kuma hanyoyin da suka bi muna son a yi mana bayani bayanai dalla-dalla abubuwan da kuma tarihin afirka gaba ɗai kan tura mulkin mallaka da yadda suka da mana yaƙe-yaƙe da duk abin da ya shafi irin tugu da kuma makarkashiyar da su waɗannan mutane suke kulla ma afirka da kuma abubuwan da suke ta kulla ƙoƙarin kullawa a yanzu da kuma menene manufofinsu a gobe game da mu da kuma tarihin stanja muhammadu da yadda aka rusa shi da kuma yadda aka kifar da gwamnati shi da duk abin da ya shafi tarihin waɗannan abubuwan da mulkin su muhammadu yusuf kuma kisan kaddafi da aka yi da kuma abin da ya shafi kisan eh, idris debi da duk abin da ya shafi <clears throat> abin da su waɗannan turawa suka kulla mana na yunwa da talauci da hanyoyin da suke bi suna yi mana waɗannan abubuwan muna so inda lokaci malam ya samu lokaci na musamman wanda zai rubuta mana tangamammin littafi wanda inda kake a duniyan nan ka baka iya na shi ko kuma ka siya ko kuma a turo maka shi gaskiya muna kwaɗayin wannan sosai muna jin cewa ina ma dai a ce mu mallaki waɗannan littattafai ina ma dai a ce malam alhaji abubakar ya rubuta mana littafi da zai wayar da kanmu da zai wayar da kan jama'a kuma muna so a rubuta mana shi da harshen hausa da harshen mu a rubuta shi a wayar da shi akan siyasa afirka da yadda siyasa afirka da kuma hanyoyin da ya kamata mu bi don mu gyara da yadda za mu bi su waɗannan turawan mai maganin su mu hana musu kofar da za su zazu don su da hanyoyin da suke bi suna turo mana bala'o'i na cututtuka da sa mana wasu abubuwa wanda za su gurɓata mana kwakwalwa ko kuma za su gurɓata mana tunani muna so malam don Allah muna roƙon shi idan da lokaci idan da dama muna son ya rubuta mana littafi na musamman wanda zai fayyace mana waɗannan abubuwan in malam yana da dama muna ma malam fatan alkhairi eh, muna masa addu'a ya ci gaba da abin da yake yi Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara Allah kuma ya sa abin da yake faɗa na alkhairi Allah ya albarkace su gaba ɗaya Allah ya albarkace iyaye Allah ya albarkace zuriyar shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau eh, ban faɗi sunana ba sunana Mustapha Tija ina nan ne a Lagos amma ni dan jihar Tawa ne a can komin ɗin Damaski na maka fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh